Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan hausa radio biyu da ke karkashin hausa tv daga birnin tehran jamhuriyar musanci ta iran Mustapha Adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na farko a wannan safiya ta Asabar. Da fatan an tashi lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku da ya dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su sai kuma shirin nan naku na muryoyin masu sauraro daga nan sai duniyar mu a yau sai kuma a ji mu leƙa iran sannan mu karkare da afirka yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshensa domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya.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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu sai a ga zama domin aji labarin duniya tare da Tahir Amin Raji. ga labaran duniyan da farko ga kanansu. Ƙungiyar EU ta ce babu wata hanya in banda farfado da yarjejeniyar JCPOA ta shekara ta 2015. A Faransa kuma mutane uku sun rasa rayukansu saboda harbi da bindiga a birnin Paris a jiya Juma'a. sai kuma najeriya inda kamfanin shell ya ce zai biya euro miliyan goma sha biyar ga masu filaye da ya lalata masu da ɗanyen man fetur a kudancin ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran jami'i mai kula da al'amuran harkoki waje na tarayyar turai mr joseph boren ya bayyana cewa babu hanya ta kula da shirin nukiliya ƙasar iran in banda farfado da yarjejeniyar jcpoa tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto borel yana fadar haka a wani saƙon da ya aika ta wani shafinsa na intanet inda ya kuma ƙara da cewa ya gana da ministan harkokin wajen ƙasar iran amir hussein abdullahiyan a gefen taron bagdaza na biyu a birnin amman na ƙasar jordan a ranar talatar da ta gabata inda suka yi musayar ra'ayi dangane da farfado da yarjejeniyar tun watan afrilun shekarar da ta gabata ce dai aka farfado da tattaunawar farfado da yarjejeniyar amma a cikin watan agustan da ya gabata tattaunawar ta tsaya cik saboda kin amurka ta ɗage dukkanin takunkuman tattalin arzikin da gwamnatin trump ta ɗora wa ƙasar iran a shekara ta 2018 a lokacin da ya da ƙasarsa daga yarjejeniyar banda haka gwamnatin ƙasar iran ta buƙaci lamuni na wani lokacin don tabbatar da cewa an ɗauki takunkuman kafin ta fara dawowa kan yarjejeniyar hukumomi a birnin paris babban birnin ƙasar faransa sun ba da sanarwar kama mutum guda dattijo ɗan shekara 69 bayan harbe-harbe da bindiga da ya yi a tsakiyar birnin a jiya juma'a kamfanin jinajin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa an yi harbe-harben ne a unguwar da kabilun kurdawa suka fi zama a birnin na paris don haka akwai yiwuwan wanda ya yi harbe-harben wani mai aƙidar nuna wariya ne labarin ya kara da cewa wurare uku ne dai abin ya shafa a inda abin ya faru wato wata cibiyar kurdawa a anguwan wani ɗakin sai da abinci da kuma shagon gyaran gashi mutane biyu ne da aka kashe a shagon a harbe-harben na jiya yan sanda a birnin paris sun tabbatar da cewa mutumin da ya yi harbe-harben bai daɗe da fita daga gidan yari ba kuma an taɓa kama shi da laifin nuna wariya katafaren kamfanin haƙar man fetur na shar mallakin ƙasar faransa ya ba da sanarwar cewa zai biya masu filayen noma a garuruwan oruma goy da ikod ada odu a yankin niger delta na kudancin tarayyar najeriya saboda gurbata yankin da ɗanyen man fetur wanda ya yi a cikin shekarun da suka gabata shafin yanar gizo na labarai africa news ya nakalto kamfanin yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma kara da cewa tun shekara ta dubu biyu da takwas ne da wasu daga cikin mutanen wanda abin ya shafa suka shigar da karar kamfanin a wani kotu a birnin paris labarin ya kara da cewa shari'a ta dade har sai da asalin wanda suka shigar da karan su hudu sun mutu a halin yanzu danginsu ne suka sami nasara a shari'ar kamfanin shell da ya gurɓata yankuna da ake magana a kansu a tsakanin shekara ta 2004 zuwa 2007 mutanen yankin niger delta dai sun ji daɗin sakamakon shari'ar kuma sun bayyana cewa daga yanzu kamfanoni da suke a karman fetur a yankin za su shiga taitayinsu saboda duk wanda ya lalata filin noma ko kuma ruwan kamun kifi a yankin to zai biya ko ba daɗe ko ba jima'a masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kan'ani ya musanta zargin shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky na cewa iran ta ba wa ƙasar rasha jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa wa'anda ƙasar ta yi amfani da su a yaƙin da take fafatawa da ƙasar ukraine tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto kan'ani yana faɗar haka a jiya alhamis ya kuma kara da cewa ya kamata shugaba zelensky ya ɗauki darasi daga shugabannin ƙasashen da suka dogara da amurka amma ta butulce masu a lokacin da suke matukar bukatanta labarin ya kara da cewa a ranar larabar da ta gabata ce dai shugaba zelensky ya gabatar da jawabi a majalisar dokokin ƙasar amurka inda ya bayyana wa majalisar yadda yaƙi da gwamnatinsa take fafatawa da ƙasar rasha yake tafiya zelensky ya zargi iran da tallafa wa ƙasar rasha da jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa amma gwamnatin ƙasar iran ta sha nana ta cewa labarin ba gaskiya ba ne a wani bangare kasar rasha ma ta musanta hakan har ila yau gwamnatin kasar iran ta buƙaci zelensky ya gabatar da shaida ko shaidu kan cewa jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa ƙirar iran ne ƙasar rasha take amfani da su a yakin da take fafatawa da ƙasar ukraine gwamnatin ƙasar iran ta buƙaci gwamnatin taliban ta janye haramcin da ta yi wa mata karatu a cikin jami'o'in ƙasar ta kuma nuna takaicinta da wannan umarnin tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasar kan'ani yana faɗar haka a jiya alhamis ya kuma ƙara da cewa ƙasar iran a matsayinta na makwabciyar ƙasar afghanistan tana buƙatar zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar da kuma ci gaba ga mata a ƙasar ta afghanistan labarin ya ƙara da cewa a ranar laraba da ta gabata ce ma'aikatar ilimin ƙasar ta afghanistan ta bakin kakakinta ziyaullah hashimi ta ba da sanarwar hana mata ci gaba da karatu a jami'o'in ƙasar na gwamnati ko na masu zaman kansu sannan a safiyar alhamis jiya kenan aka hana mata shiga jami'o'in ƙasar a dufaɗin faɗin ƙasar ta afghanistan wasu labarai sun bayyana cewa mata ɗaliban jami'o'i a ƙasar ta afghanistan su kimanin hamsin sun gudanar da zanga-zanga a gaban jami'ar birnin kabul inda suka bayyana karatun jami'a haƙƙinsu ne bai kamata gwamnatin ƙasar ta hana su ba matakin da taliban ta ɗauka dai na hana mata karatu a jami'o'i ya ɗauki hankalin ƙasashen duniya da dama masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Tuma da yanzu kuma ga shirin nan naku na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum na muryar jamhuriyar musulunci boh ina muku barka da warhaka da fatan da duk ma'aikatan biyu wacce sun wani cikin ƙoshin lafiya mai magana murtala salisu wanda aka sani mp daga nan eh, randa bawul na randa bakwai da ke ta makaram a jamhuriyar niger ku tashi lafiya mai magana murtala salisu wanda aka sani da mp daga nan ramfuwan lafada da eh, makaram jamhuriyar niger assalamu alaikum sallama da fatan auni lafiya radio da tppoh sunana ibrahim iramu shugaban kungiyar masoya radio da tppoh to ina amfani da wannan damar domin miƙa sakon dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa ga membobin kungiyar masoya radio da tbboh da ma sauran masu sauraro akwai musa hadarin asuba da magara akwai kadori digaga dan fulani murdi ibrahim musa gabi da kuma abba jaba mai gera waya a kano sannan akwai ibrahim sd kusfa nura mai afirgusau da Sani ta kai Jeti Lobji Kaduna rayuwa sai da kuɗi Ayuba Sarkin Hakuri akwai Suleiman Ilududu akwai Yusuf Cimbi Neja da ɗaukacin masu sauraron wannan gidan rediyo mai albarka baki daya akwai Adamu Injamaina a ƙasar Chadi da sauran masu saurare baki daya Naku Ibrahim Matake shugaban ƙungiyar masoya radiyo da TPPOH. Sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdulrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya da magaran Zandar. To zan yi amfani da wagga dama da kuka bamu mu meka safifiyar gaisuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. da warko ina gaida abokin nau sani sangwar ina gaida shaibu mushe a garin kadamari muji soja mai adaidaita sahu garin kadamari ina gaida abokina nura garin kadamari ina gaida sani alhaji da magaram zandar gabaki ku ina muku fata na alkhairi mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya da magaram zandar Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga Gadan Fulani wata shugaban kungiyar Dalkari muka zaure shi jihar Bauchi to a yau zan yi amfani da wannan dama a mika sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Isuhu Madatai da Magaram akwai Ibrahim nan Fulani a yari mai Arsenal akwai Ibrahim Iroma Dakiyawai akwai Ibrahim SD Kusfa Zaria akwai Ibrahim Salisu dan Kaduna Kako Ilias Yakubu Digawa Ilias Ilias Gulawa Isa Jika na Maisaje akwai Murtala da kagadama Kaga Dama Wari Malam Bare Bare Zani Jar akwai malam ibrahim takatabo akwai almustapha jisufi askin matasa akwai yaya damna azare mutaka mtk shau akwai awal sani takai usman direban Bajet yusuf sa'un doki dula kafi mata kulliya shefu kashe lakafi sana zikiri akwai usaini donkon gida don kowa ga da dukkan masu sauraro wannan gida rediyo mai gaishe ku kadura diga ga dan fulani warji assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jamhuriyar musulunci ta tehran mai magana isu ne wadatai da magarin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamma na jamhuriyar nijar ina so ku bani dama in yi gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki kamar su shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai alar matsawa na shanya mai dabino ne wanda yake a nan garin madatai ina da su bako mara kaduna bukar akwai su na kwame faci baki fitar da magaram akwai ibrahim iroma daki ina da usain star kasuwar kwalliya da magaram akwai rabu mai aski akwai umar taku kadamari ina da muji soja mai adadi adaidaita sauni akwai su abdulrahman abdulrahman wanda aka sani da abdul kibiya da magaram ina ga da baba gambo da magaram baba lefe ina ga da musa hadar asuba kashe mai sabko da magaram ina ga gaida su kaɗuwar diga ga ɗan fulanin waje ali ya shafi rungu ina da isa jika mai saje turo akwai yahya soni mata mai da karshe ina ga gaida yan garin maɗatte baki ɗaya Assalamu alaikum radio BOH Tera mai magana ya suya Adigawa ita suka ɗan jihar Bauchi. In yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaishe gaishe na akwai Ibrahim Iro Madafi, ko Yusuf Cinde na Niger ta kai da sarkin hakuri lafiya Ibrahim Islamin yayari mai Arsenal Kadira da ga Fulanin Yarji, Liyasu M. Liyasu Gulawa akwai Suraji daga ƙasar Gambi, akwai Malakawu Cetina Kal akwai Murtala da Fasika ga dama, akwai Ismail Kai da Magaran suna akwai da magaram akwai letoro da ke zandar akwai mamman kai gama tamsuwa idris abdu tamsuwa akwai aminu mai ka kadore da ta ga tsirkiya nan wani isa kan mai tabi daga tori tayar in tayar bulo da fatan dukkanin suna cikin ƙarshen lafiya da dukkanin masu sauraron wannan gida na rediyo voh tehran ina muku fatan alkhairi mai magana iya siya kudu gawa ita ce ga ɗau jihar assalamu alaikum radio voh hausa ta Tehran kuna tare da alkasin daga nan agadas Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin namu ne mai taro albarka za ni gaida yan uwa da amna arziki wanda shi shigowa cikin wannan gida namu mai taro albarka. Ina gaida Littoro mai Esans a nan Zambia. Ina gaida Imam ya Yakuba a Waishi wanda yake a nan Zambia. Ina gaida Tahir Yar Tahir Jambulo Kano. Ina gaida yayan namu shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. Ina dawo na Agadez ina gaida eh, Ahmadu Baras ina gaida Hussein Fal ma'aikata ci ne a total ina gaida e ina gaida pedro rodriguez eh, ina gaida abokina amadu wanda a hali yanzu yana kasar algeria ina gaida abokina e eh, tinne wanda shi ma a yanzu yana kasar libya ina gaida ibrahim shi ma a hali yanzu yana kasar libya da dukkan wanda ban samu na faɗi sunansa ba ina musu fatan alheri voh hausa mai magana ne alkasu daga nan a agadas ba zan manta da mai gabatar da wannan shiri hassan barka da fatan kuna cikin koshin lafiya na barku lafiya biyu doente. assalamu alaikum wa rahmatullahi da hausa tehran kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilyas firezi kulab ra'ayin zuciya ga da jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama da kuke bamu ta isar da sakon gaisuwar mu ga yan uwa baki daya in gaida su musamman shagora wannan shiri hassan barka ina gaida ka ba zan manta da yan eh, kulab din mu da suke agadas eh, baki daya ina gaida su musamman mabururin mu na ra'ayin zuci eh, ina gaida su baki daya ina gaida kaduna. radigaga da muke tare da shi a cikin wannan gida tahir yan tahir bukari da ke agadas roga roga alashi bila mai nama ban zai ma agadas mai sai ne crazy hamza yaro latti ina gaida shi akwai abdurashid mai adaidai sahu agadas ina gaida shi darwana alashi abdu agadas ina gaida shi akwai alkasum eh, unguwa eh, amarewa agadas ina gaida shi eh, ina gaida malamin nawa malam hassan mudur ne na nazarfin islam agadas ina gaida shi akwai shehin namu shekh suleiman salahaddin attijani ina gaida shi tawa da baban nawa agadas ina gaida su akwai kakattawa talatuwa ita ma ina jinjina mata Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa sunana Ibrahim dan Fulani yayari mai Arsenal da ke karamar hukumar Wurji a nan jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama in mika saƙon gaisuwa zuwa ga abokaina kamar su Kadore Gaga dan Fulani Wurji, Ilyasu M Ilyasu Bulawa, Ilyasu Yakubu Digawa ita su gadau, Bula Makellume, Umar Bulama, Sunusi mai matasa abokina a akwai Muhammad da Abubakar da Maturu, Lawan Sade Daura, a Iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai murtala da basu kaga dama muawiya musa musawa a da daukacin abokaina ina kowa fatan alkhairi idan na tsallaka jamhuriyar nijar akwai a mamata a wadaki a ramatu isiyaku babban birnin yamai jamhuriyar nijar akwai diyarta a surayya ahmadu akwai abokina sunusi mudattai da magaran nijar a isuhu mudattai da magaran jamhuriyar nijar bako umar kandila bukar goni yaya awashe jamhuriyar niger akwai abokina bande dan fulanin shadi iliyasu yaya dan fulani ina wa kowa fatan alkhairi Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci BOH taron nuna musulunci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Da farko dai suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tarihin Najeriya. Eh, da farko jagoran shirin Hassan Barka ina ma fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da kai da duka ma'aikatan wannan kafa ta sada zumunci. Kuma da haka ina gaida Kadori Jika ga ɗan fulanin wardi akwai Shehu Katsalla Kawusan ana zikiri akwai Baba lefe da magaran da baba ya gamba da makaran musa hadirin asaba da magaran ba zan manta da tahir m tahir wanda yake jan bulo a kano ba zan manta da mustapha ranki likitan dabbobi a nan garkin daura zabiyar mai miya kuka a nan garkin daura abdulaziz mai tireda wanda yake garin shajo akwai alhaji mamman gashin baki wanda yake ta lafiya bugaji akwai shugaba a madimbarin gamba akwai shugaba zabiyar mai matala wanda yake da magaran akwai zane da alfe da magaran isu. sabon doki akwai isu datte da magaran akwai sanusi da magaran akwai alkasim wanda yake agadas alhaji musan garo wanda yake kaduna da duk wanda yake cikin wannan kafa ina ma kowa fatan alkhairi suna na shugaba iliya mai kanti da shayi daura da fatan za ku ta lafiya na gode to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya to sai a gya zama domin a ji shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku sharhin labari ko kuma labarai masu muhimmanci a wannan makon da kuma ra'ayin masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da yakin ukraine da kuma tasirinsa a dangantaka kasashen turai da kuma amurka a cikin watan fabrilu na wannan shekara ne dai kasar rasha ta fara yaƙi na musamman a ƙasar ukraine da nufin 'yantar da wasu yankuna guda uku a cikin ƙasar ta ukraine wa'anda aka fi sanin su da yankin donbass a takaice mutanen yankin donbass dai 'yan ƙabilar rasha ne a ƙasar ukraine kuma tun shekara ta 2014 ne dai suka shelanta ballewa daga jamhuriyar ukraine kafin a fara yakin dai wa'annan yankuna na ƙasar ukraine sun buƙaci ƙasar rasha a hukumance da ta taimaka masu wajen samun 'yanci daga ƙasar ukraine sannan majalisar dokokin ƙasar rasha ta maida buƙatar zuwa doka sannan ta kuma buƙaci gwamnatin ƙasar ta aiwatar da dokan a nan ne dai shugaban kasar rasha vladimir putin ya shelanta abin da ya kira yaƙi na musamman a ƙasar ukraine inda ya lissafa manufofin yakin wa'anda suka hada da 'yantar da yankin donbass wa'anda mazauna yankin masu magana da harshen rashanci ne sannan da kwance ɗamarar yakin ƙasar ukraine saboda hana ta shiga ƙungiyar tsaro ta nato da haka kuma ƙasar rasha ta fara yaƙi a ƙasar ukraine a inda ya zuwa yanzu wato ƙarshen shekara ta 2022 ƙasar rasha ta ƙwace mafi yawan yankin donbass na ƙasar ukraine kuma har an gudanar da zaben raba gardama a cikin wa'annan yankuna inda mafi rinjayen mutanen yankin suka amince da komawa cikin ƙasar rasha bayan haka ne gwamnatin ƙasar rasha ta yi amfani da sakamakon zaɓen ta mai da shi doka wacce ta faɗaɗa ƙasar rasha zuwa yankin donbass sannan aka gudanar da bukukuwa a fadar kremlin inda shugabannin yankin suka sanya hannu akan takardun amincewa da maida yankin yankin na donbass cikin kasar rasha don haka a halin yanzu dai abin da ya rage wa kasar rasha shine gwamnatin kasar ukraine ta mika kai ta amince da yin watsi da manufarta na shiga ƙungiyar tsaro ta nato ta kuma kwance da mararta na yaƙi. bayan fara wannan yakin ne dai kasar amurka ta jagoranci kasashen turai suka dora wa kasar rasha takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin kasar daga ciki hadda dakatar da sayan iskar gas da makamashi da kasar ta rasha sannan kamfanonin kasashen yamma a kasar rasha gaba daya suka ƙauracewa kasar wanda ya jawo rufewar masana'antu da harkokin kasuwanci na kasashen yamma da dama a kasar ta rasha tasirin wa'annan takunkuman tattalin arziki dai sun bayyana a tattalin arzikin ƙasar rasha a farko farkon su amma daga baya dai sun fara warwarewa tare da matakan da gwamnatin ƙasar rasha ta ɗauka daga baya daga cikin matakan da gwamnatin ƙasar rasha ta ɗauka dai akwai rufewa dukkanin ƙasashen turai wa'anda suka sanya mata takunkuman tattalin arziki bututun iskar gas mai zuwa ƙasar daga ƙasar rasha sannan gwamnatin kasar rasha ta ce ba za ta sake sayar da iskar gas da ɗanyen man fetur ga wa'annan ƙasashe da kuɗaɗen euro ba za ta sai da su ne kawai da kuɗaɗen ƙasar rasha wato rubel wannan matakin da ya sa darajar kuɗaɗen ƙasar ta rasha wato rubel suka koma kamar yadda suke a da kafin takunkuman. a wani bangare kuma tun kafin yakin ukraine gwamnatin kasar amurka ba ta son kasashen turai su ci gaba da sayan iskar gas daga kasar rasha don haka bayan takunkuman tattalin arzikin da kasashen turai suka dora wa kasar rasha sai amurka ta fara sayarwa kasashen turai iskar gas amma da farashi ninkin yadda suke siya daga kasar ta rasha kafin yakin don haka wannan ya sa kasashen turai suka fara tunanin inda za su sami iskar gas mai sauƙi a kasuwannin gas na duniya amma duk da haka sai da makamashi ta yi tsada a ƙasashen na turai sannan farashin kayayyaki na masarufi suka yi tashin goron zabi wanda albashin mutane ba zai iya siyan su ba daga nan kuma sai mutane wa'annan ƙasashe na turai suka fara kokawa kan tsadar rayuwa suka fara yaje-yajen aiki a ƙasashen na turai da dama wani abin mamaki da ya faru sun hada da cewa gwamnatin ƙasar amurka wacce ita ma takunkuman tattalin arziki a kan ƙasar rasha sun shafe ta amma kuma a wani bangare ita ta fi samun riba da yakin don na farko ita take da manya-manyan kamfanonin kera makamai a duniya don haka banda kyautar makamai da take ba wa ƙasar ukraine ta sai da makamai da dama ga wasu ƙasashen duniya don su taimakawa ƙasar ukraine a yakin da take fafatawa da ƙasar rasha sai kuma a ɓangaren masana'antu ita amurka ta samar da kudaden tallafi ga kamfanoninta don kada farashin kayaki da masana'antun ƙasar amurka take samarwa su yi tsada don haka a nan kayaki masana'antu na ƙasashen turai za su fi tsada a kan na amurka da haka kuma za su fi samun kasuwa a duniya. wannan da wasu al'amura dai sun sanya wasu kasashen turai suka fara sake tunani da kuma korafi kan yadda amurka take amfani da yakin ukraine su kuma aka bar su da matsalolin tattalin arziki da tsaro da sauransu a cikin watan da ya gabata ne shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya je birnin washington don samun fahimtar juna da gwamnatin shugaba biden kan wa'annan matsaloli amma ya dawo ba tare da wata nasara ba bayan haka ne a ranar larabar da ta gabata shugaban ƙasar na faransa emmanuel macron ya bayyana wa jaridar wall street journal kan cewa dole ne ƙasashen turai su kawo ƙarshen dogaro da ƙasar amurka akan al'amuran tsaro na ƙasashen su sannan dole ne su rage mu'amala da ƙungiyar tsaro ta nato saboda samun 'yancin ɗaukar matsayin da ya dace da su ba tare da ƙungiyar nato ta shigar da bakinta cikin al'amuran tsaron ƙasashen su ba banda haka masana da dama suna ganin cewa kasashen turai ba za su iya ci gaba da tallafawa ƙasar ukraine a yakin da take fafata da ƙasar rasha na lokaci mai tsawo ba saboda tattalin arzikin su suna faduwa kuma mutanen ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai su ma suna ƙara fadawa cikin talauci da kuma matsin lamba a rayuwarsu na yau da kullum to masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu ga aminu ibrahim kyawa dauke da shirinsa na muleka iran muleka iran jama'a masu wurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake saurari mu a cikin shirin na muleka iran shirin da cin same kawo muku bayani game tarihi mai wurare na al'adu masu da tarihi da mawuraye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma yan damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci da fatan masu sun tare da mu kuma za su jaɗin shirin. To madalla yanzu bari mu shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu ci gaba wanda gabace shi ne a makon jiya inda muka yi muku bayani game da daren yarda wato dare mafi tsawo a cikin shekara ta shamsiya ta iraniyawa inda muka ce an gudanar da bikin wannan daren a matsayinsa na ɗaya cikin tsoffin al'adun iraniyawa a ƙasar iran da ma wasu ƙasashe masu magana da harshen farisanci kamar irin tajikistan afghanistan azerbaijan turkiya da kuma yankin kurdawa na ƙasar iraki kai hamada da ƙasar siriya dukkan waɗannan ƙasashen suna raya wannan daren na yarda farkon shigan lokacin yanayin sanyi kuma wannan shekara ya zo ne daidai da ranar 21 ga watan Disamba kuma ya samo asali ne daga al'adar masu bin addinin Zartosh masu wutar wuta. Har ila yau a makon na jiya mun gaita muku Dr. asadi wani mai magana da harshen Hausa kuma abokin aikin mu a nan birnin Tehran inda ya mana bayani ko kuma ya fara bayani game da yarda amma sai lokaci ya mana halinsa amma za mu kawo muku ƙarken hira da muka yi da shi da irin bayanin da ya yi game da mahimmancin wannan dare da kuma irin al'adun da ake yi a wannan dare na yarda. Daga cikin matsayin da wannan dare yake da shi shine hukumar kula da al'adu da kayan tarihi na tamasar Ɗinkin Duniya UNESCO ta yi masa a rijista a matsayin daga cikin bukukuwa na al'adu da ta amince da su a faɗin duniya. Ƙungiyar haɗin kan tattalin arziki ita ma ta raya wannan dare na yarda. cibiyar diflomasiyya ta ma'aikatar harkokin wajen iran da ofin jikadancin ƙasar afghanistan a iran sun gina ma wannan rana morodijan burivov shugaban kungiyar eco wato kungiyar haɗin kai da tattalin arziki ta asiya da cikadun ƙasashen afghanistan tajikistan suna da cikin wanda suka halarci wurin wannan zaman karanta littafin sa'adi shiraziya daga cikin abubuwan da aka yi a wajen wannan taro na daren yalda bikin daren yalda an fara shi ne shekaru ko kuma dubu bakwai da suka gabata da yake magana a wajen taron kakakin makasaukin wajen ƙasar iran nasir kan'ani ya faɗi cewa al'adar daren yalda tana ƙara ƙarfa dangantaka da ke tsakanin ƙasashen wannan ƙungiya kan abubuwan da baki ya zo ɗaya tsakanin ƙasashen ya ce bikin yarda dama ce da za a iya amfani da ita wajen yawaka harkar yawon buɗe ido tsakanin mambobin ƙungiyar da samar da alkhairai da kuma yin aiki tare haka zalika a gefe guda kuma wani gidan ministan harkokin wajen iran ta karɓi hukuncin sauran matan jami'an diflomasiyya na kasashen waje da ke birnin Tehran a wani biki da aka yi na yin rajistan daren yalda a matsayin ɗaya daga cikin abubuwa ko kuma bukukuwa na al'adu da hukumar kula da ilimi da kayan tarihi ta masar Ɗinkin Duniya UNESCO ta amince da su. Taron kuma ya gudana ne a cibiyar koyar da ilimin siyasa da alaƙa ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Tehran inda aka bayyana mahalta taron irin tsohuwar al'adar bikin dare mafi tsawo a shekara inda aka nuna irin tsoffin sutura da ake amfani da su a da da kuma irin ƙabilu da ake da su a larduna daban-daban a ƙasar iran inda aka karanta waƙoƙin fitattun mawaƙan nan na zube na iran kamar yin su shahaname firdausi da diwanin hafiz shirazi da dai sauransu to ba saurare kafin in karkare shirin namu kamar da muka yi muku bayani a shirinmu na baya za mu kawo muku ci gaban hira da muka yi dr asadi abokin aiki mu a nan Tehran kuma mai magana da harshen Hausa da yake masu iya magana na cewa kin alkawari cikawa bari haɗa ku da shi domin jin bayanin da zai mana kan kyawawan al'adun da ake yi a lokacin bikin daren mafi tsawo a shekara a nan ƙasar Iran inda ya fara da cewa Wani daga cikin kyawawan al'adu a daren yalda shine karanta waka daga cikin waƙoƙin babban mawaƙin nan hafiz hafiz malam kun kewa idan kana sun magana game da hafiz masu saurare za mu magana daga baya saboda yanayin lokaci eh amma shi hafiz a yana ɗaya da cikin shahararru kuma fitattun mawaƙa a nan ƙasar iran wanda al'ummar iran suke girma shi kuma a kasashen turai ma akwai littafan shi na waƙoƙin shi diwani da yi da yawa da aka tarjama zuwa hashin turanci eh, zuwa jamusanci da yarika daban-daban na duniya kuma kabarin shi yana ina ne kabarin shi kabarin shi a shiraz a shiraz kuma mutane suna zuwa ziyara an ce ana yin layi eh, za shiraz ne eh, kowane mutum a tsakanin iyalai yana fatan alheri wa juna sannan ya budde littafi da hotunan tsofin manyan wannan iyalai ya karanta wa fili an tsayawa a gabar waka ana daukan hakan a matsayin fatan alheri da samun yanayi mai kyau da zai zo waɗannan ranaku da suka kasance kafi daren yalda iraniyawa suna gudanar da shirye-shirye a cikinsu domin gudanar da wannan kiyawawan al'adu ta hanyar sayan kayan marmari masu bawo ruman kankana masu bawo eh, da zaka gansu a shagon kayan zaki. Dukkaninsu suna daga cikin kiyayyakin da ake amfani da su a wannan biki. Na'am. Da karshe Malam Kiyawa ina muku fatan farin cikin lokacin yalda amma a Iran. Mun gode Malam <laughs> Asadi da wannan bayani da kai ma saurare kun saurari cikakken bayani game da daren yalda wanda Dr. Asadi ya mana kuma yana mana fatan alkhairi. To Malam Asadi mun gode ko kana da wani bayani za ka yi masu saurare daga ƙarshe? Na gode Malam Kiyawa, na gode masu saurare ina fatan alheri. masu wa laifin daɗi karewa ganin lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki zan jalin zamu shirin a nan sai a wani shirin za ku ji mu ɗauke su tarihin ko kuma wani bayani kan wani abu da yake faruwa a nan ƙasar iran a madadin mu na wannan makon malam asadi wani malami a jami'ar azad kuma abokin aikin mu a nan birnin tehran mai magana da harshen faransanci ni ma dugun shirin nake cewa ku ci gabar kan cewa tare da radio voh hausa da ke nan birnin tehran kuma na gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. masu rado yanzu ga shirin nan naku na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun halin da ake ciki ne a ƙasar Tunusiya bayan da jam'iyyun siyasa da kuma al'ummar ƙasa suka ƙaurace wa zaben 'yan majalisun dokokin ƙasar da kuma mahanga da ra'ayoyi mabambanta kan makomar zaben ƙasar da ni Sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. A kwanakin bayan nan ne aka gudanar da zaben 'yan majalisun dokokin kasar Tunusiya, zaben da ya kasance mafi rauni tun bayan juyin juya halin kasar a shekara ta 2011 inda mutane miliyan tara da dubu ɗari shida suka gudanar da rajistan zaben amma jama'a suka ki fitowa sai kimanin kashi goma sha ɗaya cikin ɗari a cewar hukumar zaben kasar mai zaman kanta don haka 'yan adawar kasar suka bayyana rashin fitowar jama'a da cewa alamar gazawa ce dangane da matakin da shugaban kasar kai sa'id ya dauka na shirya zaɓe a ƙarƙashin sabon kundin tsarin mulkin ƙasa da ya rubuta tare da gudanar da kwaskwarima a dokokin tsarin zaben ƙasar sai dai shugaban ƙasar ya mayar da martani ga abokan hamayyarsa cewa ba zai yiwu a tantance hakikanin karɓuwar sabbin dokokin zaɓe ba a tsakanin jama'ar ƙasa a zagayen farko ganin cewa cewa za a sake gudanar da zaben a mazaɓu 95 saboda rashin samun ɗan takarar da ya samu rinjaye batun cewa karancin halartar zaben majalisar dokokin ƙasar ta tunusiya a wannan karo zai janyo rashin amincewar al'ummar tunusiya ga sabuwar majalisar dokokin ƙasar mai zuwa nan gaba ɗaya daga cikin masu goyon bayan shugaban ƙasar ibrahim bodabola tsohon shugaban ƙungiyar lauyoyi kuma ɗaya daga cikin 'yan takarar majalisar dokokin yana ganin wannan mahanga da cewa babu gaskiya a cikinta kuma ra'ayi ne kawai na 'yan adawa ibrahim boda bola yana mai fayyace cewar duk da raunin da aka samu na wajen fitowar jama'a zaben amma zaben ya gudana cikin ingantaccen yanayi da rashin samun sabawa doka musamman idan aka kwatanta da yadda zabukan da suka gudana a bayan juyin halin kasar sakamakon yadda waɗannan zabuka aka yi su da dukiyar haramun wajen sayar ƙuri'ar jama'a yana mai jaddada cewa mataki na gaba al'ummar tunisia za ta ga wani babban sauyi bayan kafa sabuwar majalisar dokokin kasar da kuma kammalar fa'idar tsarin siyasa da shugaban kasar kai sa'id ya shimfiɗa tun bayan dambaruwar siyasar ranar 25 ga watan yunin shekara ta 2021 a ƙarƙashin umarnin shugaban ƙasa na musamman har ila yau tsohon shugaban ƙungiyar lauyoyin kuma ɗaya daga cikin 'yan takarar majalisar dokoki a halin yanzu ya yi furuci da cewa kasar tunisia za ta samu ci gaba a fagen siyasa a cikin rubu'in farkon shekara mai zuwa tare da samun nasarar siyasa musamman wajen kafa sabuwar majalisar kasa da kuma kafa majalisar gundumomi da na yankuna ƙarƙashin kundin tsarin mulki da shugaba kai sa'id ya kirkiro Boda Bala ya kara da cewa majalisar dokokin kasar ta nan gaba za ta mayar da hankali ne kai tsaye bayan kafa ta wajen sanya ido kan ayyukan gwamnati da kuma kafa dokar da za ta farfado da harkar tattalin arzikin kasa da kyautata yanayin rayuwar al'ummar Tunusiya a cewarsa. dangane da ra'ayinsa kan halin takaici sakamakon tsaka mai wuya da al'ummar tunisia ta shiga bayan junju halin kasar ibrahim boda bala ya ce matsaloli a tunisia sun kara taɓarɓarewa da ta'azzara ne saboda rashin gudanar da mulkin ƙasa kan tubali ingantacce musamman cikin shekaru goma da suka gabata amma akwai fatar abin da zai zo nan gaba zai kasance mai kyau kuma mafita ga al'ummar ƙasar a gefe guda kuma shema'u isa jami'a a jam'iyyar ceto ta national salvation front ɗaya daga cikin jam'iyyun da suka kaurace wa zaben kasar ta tunisia tana da mahanga da ta sha bamban kan makomar ƙasar ta tunisia inda take bayyana cewa kasar tunisia tana gab da tarwatsewa a halin zamantakewarta da kuma ci gaba da nuna rashin amincewa da rashin lamuntar yanayin da kasar ta shiga sakamakon tafarkin da shugaba kai sa'id ya ɗora kasar a kai bayan gudanar da juyin mulki ga kundin tsarin mulkin kasar shema'u isa ta bayyana cewa al'ummar tunisia ba ta goyon bayan tsare-tsaren shugaba kai sa'id don haka mutane suka ƙauracewa zaben da ya shirya kan tubalin tsarinsa sannan 'yan adawa ba ba za su yarda a sake shirya zaɓe zagaye na biyu ba don ɓarnata dukiyar ƙasa ce a ƙarƙashin lalataccen tsari a halin yanzu dai hukumar zaben tunusia mai zaman kanta ta sanar da cewa za a sake shirya zaɓe karo na biyu nan da makonni masu zuwa tsakanin 'yan takarar da suka samu ƙuri'u mafi yawa amma ba su kai ga adadin da zai ba su nasarar lashe zaben ba a mazaɓu casa'in da biyar a cikin ƙasar baya ga mazaɓu bakwai da suke ƙasashen waje da babu wanda ya tsaya ya takara sakamakon haka shaimau isa jigo a jam'iyyar ceto ta national salvation front kuma ɗaya daga cikin jam'iyyun da suka kauracewa zaben kasar ta tunisia ta yi tsokaci da cewa kasar tunisia tana gab da fadawa cikin bala'in tattalin arziki saboda matsalar rashin shiri da hangen nesa kan yadda ya dace a sarrafa arzikin ƙasa kuma a daidai lokacin da asusun ba da lamuni na duniya imf ya jinkirin bayar da bashi karo na farko ga tunisia a ƙarƙashin tsarin sabon bashi da ya yi alkawarin gabatar mata asusun ba da lamuni na duniya imf dai ya amince da baiwa tunisia lamuni na kuɗi dalar amurka biliyan da tara a cikin shekaru hudu masu zuwa amma sai asusun ya janye shirinsa kan kasar ta tunisia daga cikin kasashen da zai gabatar musu da basu sukan a bana saboda la'akari da matsalar yiwuwar rashin biyan bashin kamar yadda jigo a jam'iyyar ceto ta national salvation front ta tabbatar da cewa yanayin rayuwa a tunisia zai kara taɓarɓarewa da tsanani idan har shugaban kasar Kais Sa'id ya ci gaba da kin mutunta shawarwarin wasu sai ra'ayinsa kawai tana mai jaddada cewa ci gaba da gudanar da aniyarsa duk da rashin farin jininsa zai kai kasar ga rugujewa a nashi bangaren shugaban dandalin yancin tattalin arziki da zamantakewar jama'a na Tunusiya Abdulrahman Alhuzaili yana cewa halin da za a shiga nan gaba bayan zaɓe a Tunusiya ba za a taɓa samun kwanciyar hankali ba saboda matsayin matsalar zamantakewa da za a fuskanta a kasar alhuzaili yana mai jaddada cewa majalisar dokoki da take tafe ba za ta zama majalisa mai ikon gudanar da ayyukan da suka rataya a wuyarta ba saboda yadda shugaban kasar ya takaita hurumin majalisar tare da raunana matsayin majalisar don haka majalisar za ta zame na je kana yi ka hakanan masanin harkokin siyasa salahuddin ajurashi ya bayyana mahangarsa da cewa majalisar dokokin kasar ta tunuse mai mai zuwa za ta kasance ba ta da takamaiman matsaya da da rashin iko kamar yadda ba ta da wani tasiri saboda ba za ta iya gabatar da shawara kan inganta yanayi ba don haka akwai yiwuwar bullar zanga-zangar jama'a da za ta ƙara kamari a ƙasar nan gaba kan matsalolin rayuwa aljarashi ya kara da cewa 'yan tunisiya sun zama cikin shakku kan hanyar da shugaban kasar kai sa'id ya kama tun a ranar 25 ga watan yunin shekara ta 2021 sakamakon yadda al'amura suka kara taɓarɓarewa a kasar don haka za su ci gaba da kasancewa cikin shakku kan duk wata alakar su da cibiyoyi da suke kewaye da su tunda ba su da kwanciyar hankali dangane da majalisar dokokin kasar da take wakiltar su a harkokin gudanar da kasa salahuddin ajureshi yana ganin rashin fitowar jama'a a zaben 'yan majalisun dokokin tunusiya lamari ne da ke nuni da cewa mutanen tunusiya ba su ɗauki zaben majalisar da muhimmanci ba kawai abin da ya fi damun su shine samun mafita daga batun taɓarɓarewar harkokin rayuwa sannan wasu matsaloli da suke ƙara tunkarowa bayan fita daga dambaruwar zaɓe shine abu mafi mahimmanci daga ɓangaren al'ummar tunisiya inda za ta daina yarda da cewa tsarin dimokuraɗiyya shine mafita kuma hanyar gudanar da mulki ko kuma tafarkin kyautata rayuwa wanda hakan ba ƙaramin ƙalubale ba ne ga masu rajin wanzar da tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar mafi yawa daga cikin jam'iyyu da kungiyoyin tunusiya da suke adawa da matakan da shugaban kasar kai sa'id ya dauka na jinginar da yin aiki da kundin tsarin mulkin kasa ta hanyar mai gurbinsa da doka ta musamman daga shugaban kasa a ranar 25 ga watan yunin shekara ta 2021 tun kafin zaben kasar a ranar 17 ga wannan wata na disamba suka sanar da aniyar su ta kauracewa zaben tare da yin tsokaci kan sabbin dokokin da gwamnatin kasar ta shimfiɗa don haka a bayan fitar da sakamakon zaben suka bayyana cewa hakika al'ummar tunusiya tana goyon bayan su kuma aka samu masu kiraye-kiraye ga shugaban kasar kan yayi murabus daga kan karagar shugabancin kasar a sanarwar da hukumar zaɓe mai zaman kanta a kasar ta tunusiya ta sanar ta bayyana cewa sakamakon ƙarshe na zaben 'yan majalisun dokokin ƙasar yana nuni da buƙatar gudanar da zaɓe zagaye na biyu a mafi yawan mazaɓin ƙasar saboda ƙarancin 'yan takara da suka samu nasarar lashe zaɓe a zagaye na farko kuma a taron manema labarai da shugaban hukumar zaben kasar faruk bo askar ya gudanar a ranar litinin ya bayyana cewa yawan mutanen da suka kada kuri'a ba su shige kashi goma sha ɗaya da ɗigo biyu cikin ɗari ba wato mutane miliyan ɗaya da dubu ashirin da biyar ne kacal a cikin mutane miliyan tara da dubu ɗari da sittin da uku da suka yi rijistan sunayensu kamar yadda wasu majiyoyi suke bayyana cewa yawan mutanen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 sai a gyara zama domin aji labarin duniya a takaice. jami'i mai kula da al'amuran harkoki waje na tarayyar turai mr joseph boren ya bayyana cewa babu hanya ta kula da shirin nukiliya kasar iran in banda farfado da yarjejeniyar jcpoa tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto borel yana faɗar haka a wani saƙon da ya aika ta wani shafinsa na intanet inda ya kuma kara da cewa ya gana da ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdullahiyan a gefen taron bagdaza na biyu a birnin amman na kasar jordan a ranar talatar da ta gabata inda suka yi musayar ra'ayi dangane da farfado da yarjejeniyar tun watan afrilun shekarar da ta gabata ce da aka farfado da tattaunawar farfado da yarjejeniyar amma a cikin watan agustan da ya gabata tattaunawar ta tsaya cik saboda kin amurka ta ɗage dukkanin takunkuman tattalin arzikin da gwamnatin trump ta ɗora wa ƙasar iran a shekara ta 2018 a lokacin da ya da kasarsa daga yarjejeniyar banda haka gwamnatin ƙasar iran ta buƙaci lamuni na wani lokacin don tabbatar da cewa an ɗauki takunkuman kafin ta fara dawowa kan yarjejeniyar hukumomi a birnin paris babban birnin ƙasar faransa sun ba da sanarwar kama mutum guda dattijo dan shekara 69 bayan harbe-harbe da bindiga da ya yi a tsakiyar birnin a jiya juma'a kamfanin jinajin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa an yi harbe harbe ne a unguwar da kabilun kurdawa suka fi zama a birnin na paris don haka akwai yiwuwan wanda ya yi harbe-harben wani mai aƙidar nuna wariya ne labarin ya kara da cewa wurare uku ne dai abin ya shafa a inda abin ya faru wato wata cibiyar kurdawa a anguwan wani ɗakin sai da abinci da kuma shagon gyaran gashi mutane biyu ne da aka kashe a shagon a harbe-harben na jiya yan sanda a birnin paris sun tabbatar da cewa mutumin da ya yi harbe-harben bai daɗe da fita daga gidan yari ba kuma an taɓa kama shi da laifin nuna wariya katafaren kamfanin haƙar man fetur na shar mallakin ƙasar faransa ya ba da sanarwar cewa zai biya masu filayen noma a garuruwan oruma goy da iko da ada odu a yankin niger delta na kudancin tarayyar najeriya saboda gurbata yankin da ɗanyen man fetur wanda ya yi a cikin shekarun da suka gabata shafin yanar gizo na labarai africa news ya nakalto kamfanin yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma kara da cewa tun shekara ta 2008 ne da wasu daga cikin mutanen wanda abin ya shafa suka shigar da karar kamfanin a wani kotu a birnin paris labarin ya kara da cewa shari'a ta dade har sai da asalin wanda suka shigar da karan su hudu sun mutu a halin yanzu danginsu ne suka sami nasara a shari'ar kamfanin shell da ya gurbata yankuna da ake magana a kansu a tsakanin shekara ta 2004 zuwa 2007 mutanen yankin niger delta dai sun ji daɗin sakamakon shari'ar kuma sun bayyana cewa daga yanzu kamfanonin da suke karman fetur a yankin za su shiga taitayinsu saboda duk wanda ya lalata filin noma ko kuma dai ruwan kamun kifi a yankin to zai biya ko ba daɗe ko ba jima masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kan'ani ya musanta zargin shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky na cewa iran ta ba wa ƙasar rasha a jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa wa'anda ƙasar ta yi amfani da su a yaƙin da take fafatawa da ƙasar ukraine to da haka muka bi kashin dukkanin abubuwan da za mu gabatar muku a cikin wannan fotowar da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya mai bankwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh